daga Washington DC, Amurka ke magana. Kun kamo waɗannan shirye-shirye ne a kan mitoci 49 da 31 ko kilohasu 6,170 da kilo hasu 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Rediyo Amfani, Sarauniya, kanal da Dalol da Nomad FM. haka zalika masu mu a kasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato gtahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barka ku da haka sulaimu muni barma ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin laraba bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomi a jihar tawa sun kafa dokar takaita ayyukan 'yan acaba da 'yan adaidaita sahu da nufin murkushe ayyukan ta'addancin da suka fara yaduwa a yankin ita kwanciyar hankali ta fi komi in babu kwanciyar hankali wanga taron ma da mun kai kun ga da ba mu yi kenan mu samu dabar kwanciyar hankali sa'annan mu bi ci gaba motoci fiye da ɗari dauke da lodin albasa mallakar 'yan gana sun makale a najeriya a yayin da suke kokarin shiga jamhuriyar benin eh, gwamnatin najeriya da kanta ya kamata ta tabbatar da cewa wannan abin eh, bai yin tasiri saboda akwai wani abin Najeriya kuma da bi Niger sun ma suka tafi suka ba su yarda ya bi kaga an zo an samu wani abu kamar yaki na kasuwanci kenan kuma wannan bai dace ba a Najeriya an gudanar da wani taron musamman a tsakanin sanata mai wakiltar mazabar Bauchi ta Kudu Shehu Buba Umar da shugabannin addinin Islama na jiha. Mun yi shekara uku a cikin wannan hidima na wakilci kuma gashi Allah ya kawo mu shekara da za a zo a sake zaɓe kuma maluma a nan sun yi kira da ɗaiɗaikun su kai magana akan yadda ya zama wajibi a fito a yi katin zaɓe. Katin zaɓe ya zama wajibi kamar yadda shi ya faɗa da kuma maluma. Muna nan tafa da labarin wasanni daga bisani za a ji labarin damben gargajiya daga jihohin arewacin Najeriya. to amma dukansu sai bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Ƙasashen Amurka, Isra'ila da Iran sun amince da tsagaita wuta na makonni biyu. An cimma yarjejeniyar ne biyu bayan shiga tsakani da ƙasar Pakistan ta yi. Ana kuma sa ran jami'an Amurka da na Iran za su gana a ranar Juma'a mai zuwa domin tattauna hanyoyin samar da mafita ta dindindin. Duk kuwa da cewar Tehran da Washington sun amince su fara tattaunawar a kan shawarwarin Iran guda goma, waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya ce suna bayar da ginshiki mai yiwuwa na tattaunawa suna da ƙarancin kamanceceniya da shiri na ƙudurori goma sha biyar na Amurka da ta gabatar a baya, abin da ke nuna cewar akwai manyan giɓi da za a ciki. Misali, shirin Iran ya kunshi bukatar ci gaba da tace uranium abinda Amurka ta ƙi amincewa da shi a baya. Haka kuma waɗannan matakai goma ba su taɓo batun ƙarin makamai masu linzami na Iran ba, wanda Isra'ila da Amurka suka ce dole ne a rage su sosai. Firaministan Pakistan Shahbaz Sharif shi ne sanar da tsagaita wuta tsakanin Iran da Amurka a shafin sa na X, inda ya ce Bangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta nan take a ko'ina, ciki har da Lebanon inda Isra'ila ta kai har-hare. Sai dai Firaministan bai ambaci kudurorin Iran guda goma ba ko kuma na Amurka goma sha biyar. Kuma sanarwar ta sa ba a yi magana kan wata yarjejeniya da Isra'ila ba. Fargaba ta ƙaru duk da tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran. natsuwa da aka samu bayan tsagaita wuta tsakanin amurka da iran ya sauya zuwa fargaba a yau laraba yayin da rikici ke ci gaba da kamari a yankin inda isra'ila ta kaddamar da hare-hare mafi girma zuwa yanzu a lebanon ita kuwa iran ta kai hari kan cibiyoyin mai na kasashen yankin tekun fasha kasuwannin kuɗi na duniya sun tashi bayan shugaban amurka donald trump ya sanar da yarjejeniyar ajiya talata sa'o'i biyu kafin wa'adin da ya baiwa Iran domin ta buɗe mashigin Hormuz da aka killace ko kuma ta fuskanci abin da ya kira lalata dukkanin yankunanta. Sai dai duk da cewar Isra'ila da Amurka sun dakatar da har-hare kan Iran, Isra'ila ta ƙara tsananta yaƙinta na daban a Lebanon, inda ta kaddamar da har-hare mafi muni ya zuwa yanzu, lamarin da ya haifar da rudani a Beirut yayin da gine-gine ke rushewa ministan lafiya na lebanon ya ce mutane da dama sun mutu yayin da ɗaruruwan su suka jikkata mazauna yankin sun ce wasu har isra'ila sun zo ba tare da gargaɗi ba aka san abin da aka saba gani na sanar da jama'a domin su tsere cikin gidajensu kamfanin dillancin labarai na iran tasnim news agency ya ruwaito wata majiya da ba a ambaci sunanta ba na gargaɗin cewar Iran za ta janye daga tsagaita wuta idan har har-haren kan labanan suka ci gaba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Ana zargin shugaban Amurka Donald Trump da amfani da kalaman addinin krista don karfafa goyon bayan yakin Iran. shugaban na Amurka Donald Trump na amfani da kalmomin addinin Kirista domin ƙarfafa goyon bayansa kan yakin da ake ƙara nuna rashin goyon baya a ƙasar. A cewar masana addini da siyasa, an kuma ce shugabannin addinin Kirista masu wa'azi evangelical na ƙara yada waɗannan sako daga mumbari suna bayyana rikicin a matsayin gwagwarmaya tsakanin alheri da sharri. Trump wanda ya sanar da tsagaita wuta na makonni biyu a jiya talata ya fuskanci kalubale wajen shawo kan Amurkawa domin su goyi bayan yakin wanda ya haifar da tashin farashin makamashi ya kashe sojojin Amurka da Iraniyawa tare da ƙara rage masa farin jini a tsakanin masu zaɓe a ƙasar. A 'yan kwanakin baya-bayan nan ya rika komawa ga kalmomin addinin Kirista a kai. inda ya kira ceton wani matukin jirgin sama na Amurka da ya faɗi a Iran da suna mu'ujizar Ista yana kuma nuna cewar har-haren haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila suna da albarkar Allah. Sakataren tsaro na Amurka Pete hatzeg ya ƙara tsananta wannan matsayi inda ya ambaci nassosin littafi mai tsarki domin kare amfani da ƙarfin tashin hankali mai yawa. kan abokan gaba waɗanda ya ce ba su da cancantar jin ƙai. Labarun duniya ka saurara daga nan shi shitiya Hausa Amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni. A jamhuriyar Nijar hukumomi a jihar Tawa sun hana ayyukan 'yan kabu-kabu da 'yan adaidaita sahu zuwa wuraren da suka fita daga iyakokin da'irar Tawa. matakin na zuwa ne a wani lokacin da aka fuskanci hare-haren 'yan bindiga a sassan jihar tatawa musamman a wasu ƙauyukan da ke ƙwaryar babban birnin jihar a tare manema labaran da ya kira shugaban da'irar tatawa sahabi musa ya yi wa al'umma ƙarin haske game da abin da matakin ke nufi yan ta'addan ɗauko su nan aka ana kawo su abin ɗaukan su kun sani akwai motoci akwai moto yanzu inda sun fi sa gaba lalle gami da sauran yan uwanmu sai a ɗauko su cikin a daidaita sahu ana kawo su bace duk a daidaita sahu akwai waɗanda gari ne su ɗauko su kawo da su cikin gari su muke muna kuma ne suka zo su testo su shi ko doka ta ce ta kabu kabu ce ta a daidaita sahu ce ta agwagwa da buje ce iyakar su na ɗaukar mutane da kayan mutane bai kamata ba shi wuce iyakar da'ira tun da farko haka doka ta ce tun da farko ba abu bane sabo mun gane ko saboda shi mun ka ce to tun da mu muna da matsala ta tsaro ta kwanciyar hankali kuma ba mu son namu sun zan ɗauko suna kawo mun su ko su ɗauki mai su kai musu kenan za mu kakkaɓe wannan dokar mu mai dota sai an muharin mun ka tadda su da kwana tunda mun zamna tare da sandika ɗin su mun kwatanta musu ita kwanciyar hankali ta hi komi tunda in babu kwanciyar hankali wanga taron ma da mun kai kunga da ba mu yi shi kenan mu samu dabar kwanciyar hankali sa'an nan mu bi ci gaba sabili da haka nan mun ka ce to yanzu da'irar tawa kunga iyakarta har da garuruwan da a akwai maimayan garuruwa waɗanda da masu gari su 27 mun rubuta mun ce waɗannan duk suna zuwa can amma kas su ƙetare iyakar da'irar tawa kun shi abu da wannan dokar tabbada sabili da haka nan eh, duk wa amince za a tsaya daidai gwargwado kuma mu ga wani irin abu wannan mataki zai bada ba saboda komi na ba saboda lahiyar al'ummar garin ta wuce tunda ka ta dauko abu a zo a kamuna to sai da da yake sun yaba da matakin na hukumomi shugabannin kungiyoyin da abin ya shafa na ganin bukatar duba lamarin don kaucewa jefa matasa cikin halin rashin aikin yi wadda ita ma wata matsala ce ta daban in ji su. Sunana Abdulaziz Mamidu Isuf wanda adda lakarin suna Mboma, wakili na kungiya na haɗaka uku a daidaita kabu-kabu a gwagwada da buje. Mataki ne wanda lokacin da shi shugaban da'ira ya kire mu mun zo tare duka wa'annan wakilai tare wakilin polis da wakilan Mary mun tattauna da mayar kominal yan da na cewa ga abin da ya taso wanda ya shahi al'ummanmu an tugumi mutanenmu bisa kan ba da gudunmuwa ga harakar ta'addanci wanda duka aka faɗa ma wannan hankalin al'umma zai tashi amma mu kuma in hukuma a matsayinmu na 'yan adam a matsayinmu na wakilai in hukuma ta ce ga abin da ta nema gare mu da sunan wane da wane an tsaise wane da wane an tsaise da a yi bincike daidai na ko in boma an ka kira yau an ka kira ko firizan ki adaidaita ko a wuri na an tsaishe mu da suna a bincika wajibi na faske bincike ko ko an tugumi mutum a yi bincike daidai na in an ka bincika in abi ya zo ba haka nan ba bincike walwalake mutane ko doka ta walwalake mutane ko ko magana da an ka gano magana banza ta wannan kuma inda an ka hauta aka sabka sai a zo a walwalake duk abin da zai zama tarnaki ga rayuwar wannan matasa dan saboda akwai abu guda wanda kusan sani yau akwai mutanen da ke watauci suna tahi ka wasu toro barmu wayanda ke yi ka wata bala ka wasu keta wanda e sana'an nan ta ɗoka mana matasa masu ɗimbi yawa wayanda ke wayannan sana'a nan burkinsu suna kai sama da ɗari hudu ko ɗari biyar masu wannan sana'a yau in sun ga komo mana cikin gari ya zan babu aiki yi kuma zai zama wayansu kalubale. a najeriya an gudanar da wani taron musamman a tsakanin sanata mai wakiltar mazaɓar bauchi ta kudu shehu buba umar da shugabannin addinin islama na jiha sannan ya tattauna da jigajigai da magoya bayan jam'iyyar apc wakilin gta hausa amurka ke magana ahmad muhammad ya yi aiko mana karin bayani daga bauchi wannan taro ya samu halartar manya-manyan malamai da kuma limaman masallatai yan juma'a a nan cikin garin bauchi da suka hada da babban limamin bauchi imam bala ahmad da kuma dr bashir sheikh usman bauchi da imam dr fati sheikh ahiru da kuma sheikh luti da kuma sauran manya-manyan malamai da suka fito daga kungiyoyin izala da kuma sauran kungiyoyin addinin musulunci da yake jawabi gare su sanata shehu buba ya bayyana makasudin wannan taro taro ne na zumunci kuma ina kwatanta malami da haske domin kamar misali muna cikin ɗakin nan ne da daddare muke bikin sai a ɗauki wuta ba wanda zai ga hanya domin akwai malami shi ne kamar yake da torchlight ko fitila shi zai haska al'umma me nan karkata haka nan akwai rami nan nan akwai ganin akwai laka har a fice to haka nake siffanta malami a zaman rayuwar duniya lallai ina kira da babban murya wa iyayenmu malamai mu ƙara kaimi musamman wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu da kuma haskawa mu ina aka dausa mun yi shekara uku a cikin wannan hidima na wakilci kuma gashi Allah ya kawo mu shekara da za a zo a sake zabe kuma maluma a nan sun yi kira ɗaiɗaikun su yi magana akan yadda ya zama wajibi a fito a yi katin zabe katin zabe ya zama wajibi kamar yadda ya faɗa da kuma sauran ya zama wajibi. Taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar shura na jihar Bauchi Sheikh ah, Yusuf Jahu, Malaman da suka yi magana a wajen sun yaba ma Shehu Buba saboda irin ayyukan jin kai da yake na taimakon al'umma da kuma kyakkyawan wakilci da yake yi wa al'umman jihar Bauchi. Sheikh Yusufu a jawabinsa ya gode ma sanatan saboda ƙoƙarin da yake yi wajen kyautata rayuwar al'umma musamman ma ta fuskar giggina makarantu da masallatai da kuma ainihin taimakawa jama'a da kayayyakin abinci. Sanata Shehu Buba Umar ya kuma taya sabbi da kuma waɗanda suka koma a cikin shugabannin jam'iyyar APC da aka zaɓa. Sannan ya jaddada musu cewa su hakuri da jama'a kuma duk wanda ya samu nasara da wanda bai samu nasara ba tilas ne a haɗu a haɗa kai domin a jam'iyyar APC din aiki domin ta samu nasarar lashe zaɓuɓɓuka a zaɓuɓɓuka masu zuwa na shekara ta 2027 bayan kammala wannan taro ne babban mai baiwa sanatan shawara a harkokin yan jaridu da kuma yada labarai gwamnati Sabu Muhammad ya karin haske game da labarai wannan taro yana ɗaya daga cikin tarurruka da muka saba yi amma wannan an kira shi ne takamamme domin na ɗaya ce murna wasu shugabanni da aka zaɓe su tun daga gunduma ƙananan hukumomi jiha nan da kuma taron kasa da muka yi ba tare da mishkila ba kuma ya amfani da wannan damar ya miƙa godiyarsa da irin haɗin kai da irin goyon baya da irin ƙauna da 'yan jam'iyya suke nuna masa kusa shekara biyu da rabi tun da aka fara wannan maya. kuma ya tabbatar wa mutane magoya bayansa cewa ba gudu ba ja da baya magana da ake na neman gwamna yana nan dara. kuma zai ci gaba da tuntuɓa da masu ruwa da tsaki a dukkan matakai tun daga tarayya zuwa jiha a bidokoki na jam'iyya a tabbatar da cewa an yi nasara a wannan zafuffuka na fidda wani da za a yi kuma ya kira ga su magoya baya ya su yi aiki tare da shugabanni a dukkan matakai. Hamad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Motocin dakon albasa fiye da ɗari mallakar 'yan Ghana sun makale a Najeriya a yayin da suke shirin tsallaka iyaka zuwa jamhuriyar Benin. direbobin da matakin ya ritsa da su na kallon abin tamkar wata ramuwar gayya mai nasaba da matakin hana direbobi 'yan najeriya sauke albasa a ghana masu sharhi sun yi kiran bangarori a kan maganar zama kan teburi domin samar da masalaha kamar yadda za ji a rahoton hamza adams amurka ke magana daga kumasi daga tsamiya a jihar kebbi na tarayyar najeriya garibobin ghana masu jigilan albasa daga nijar zuwa ghana su fi da ɗari ne sun kamu kale a iyakar najeriya da benin bisa ikirarin da sun kai cewa wata matsala mai nasaba da kasuwancin albasa tsakanin najeriya da ghana ya janyo hakan malam garba na ɗaya daga cikin direbobin da sun ka shafe kwanaki a iyakar mu dai mun tambayi kwastom dalilin da ya sa an ka tare mu saboda kayan nan ransa yake gaya mana cewa wani matsala ne da 'yan najeriya ke fuskanta shi ghana ko muhammad haruna mai ruwa da tsake ne cikin harkar kasuwancin albasa da majigilar ta zuwa ghana ya yi karin haske bisa dalilin da ya haifar da wannan sabani tsakanin kasashe biyun albasa na najeriya ne ya sun kawo shi ya yi yawa yana kada farashin albasa wannan zai sai albasa niger da wannan zai sai albasa a najeriya ba dai ba ne saboda ingancin albasa ma na niger ya fi na najeriya to wai su tsakanin su yan kasuwa cikin kasuwa ce su 'yan ganan da suka ce mayan Najeriya na kamar kwanan ga albasan sun sauke albasan ya yi yawa sun bari kamar ya bari pricing na ya yi mi ya zo kasa. So da ya yi da su rage sauke kayan su nan har zuwa zuwa kwana biyu ba. Wanga dan abin tun can da doka ne in albasa zai yawa abin ma ana layi ne in yau wanga suka sauke wanga yan kaza su sauke haka tun can da suke abin. To sai su 'yan Najeriya suka ce sam albasa wasu ba su rage pricing yanda su suka kawo kayan haka za su sayar. Ka gani to sai zame musu su da 'yan gana nan kamar misunderstanding tsakanin su. da su suna ga advantage 'yan Nijar da ke doko albasa sanadiyar yanzu yanayin kunci ba hanya da ne ana biyo ta cikin Najeriya da albasan Nijar a zo Ghana ba. Sai suka dauki wannan advantage suka kira su ma manyan su da ke bakin bada wanda suka sai albasa Nijar da motocin da ke zuwa duka aka tare. Matakin tsarin motocin albasa din zai iya janyo tashin farashin albasa sabida za a iya fuskanci karancinsa in ji Shu'aibu babu Abubakar mai sharhi kan al'amurra ta yau da kullum a Ghana. Ai albasa an yayi karanci Ghana. Kaga wannan babban barazana ne don saboda ribar eh, farashi ya je bisa kuma mutane za su sha wahala. Don shi hanyar da ya kamata a bi a sami yadda ake so ba shi ne wanda suke yi kamar su hana na eh, Nijar mu ke ketare ya shigo cikin Ghana. Kaga wannan eh, gwamnatin Najeriya da kanta ya kamata ta tashi ta tabbatar da cewa wannan abin bai yin tasiri saboda kaga duniyar ga mu duka muna da depending kan yan uwa ne akwai wani abin Najeriya kuma da bi Niger in su ma suka tashi suka ce ba su yarda ya bi ga an zo an samu wani abu kamar yaki na kasuwanci kenan kuma wannan bai dace ba ko shin ina mafita Shu'aibu Abubakar na bukatar da kasashe bin su yi zama a teburin sulhu dole ne manya su shiga ciki ai gane muna da Ministry ko ba haka ba akwai Ministry of Trade in Nigeria akwai na Niger a shiga cikin magana a sayan da da ya sasanta so da an samu wato free movement of goods and services across ECOWAS ko da ke yanzu dai Niger wai su sun ta ce ECOWAS amma dai eh, ba gama ba su ana cikin tattaunawa. To sai dai tuni ma rahotanni suka ce an fara tattaunawa tsakanin kasashe biyun masu makotaka da juna. gana ta fi dukufa akan Nijar wajen samar da albasa amma ko duk da hakan tarayyar Najeriya tana ba da nata gudummawa wajen wadata kasar Ghana da albasa. Na iya bakin kokari domin ji ta bakin bangaren 'yan kasuwan Najeriya amma yunkurin nawa bai haifar da mai ido ba. Hamza Adam Amurka ke magana daga Kumasi Ghana. Za Za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda bayanai daga jihar Difa ke nunin al'ummar yankin sun fi amfani da neran Najeriya fiye da kudaden sefa a harkokin siye da sayarwa. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Ashiru Alhaji Mutari ya duba mana wannan batu. wasu gariruwa na jihar da magaram ne da ke kan hanyar zuwa difa har ma zuwa birnin na difa da ma wasu kasuwanni na yankin da ke iyaka da Najeriya ke amfani da kudaden naira baya ga kudin sefa har ma a wasu yankunan karkara na Nijar amfani da naira ke rinjayar kudin sefa. Mamman Rabi'u wani mai sana'ar tebur ne. Misali yanzu wani in ya zo shi kaman yana da naira yana son a sai kaya sai mu ce mai to dala saba'in zai muke amsan naira dala saba'in dubu ɗaya kenan haka muke lissafi muke amsar ta ne. Eh, dala saba'in ta sefa. Ta sefa idan a yi lissafi kawai a basu kayan da suke so insha Allah. Wani matashi da ke yankin Subdu ya shaida mana yadda a yankin su suke amfani da kuɗaɗen naira. Sunana alhatu Ina aiki da naira gure-gure sai ba wallahi sha Can Subdu kurin nan Borno. a can babu harkar sefa akwai ma wanda ba su san ba sefa nan sosai mun kuma amfani mu naira ne yanzu kurma da amfani da naira ne muke kina akwai wasu wanda an ba su kudi ma ba su san ba ko nawa na sefa akwai su gure insha Allah akwai su to ko me ke kawo amfani da kudin naira a wannan yankuna da ke gabacin ƙasar ta Nijar Umaru Ada wani mai sana'ar canji ne a babbar tashar gure yanzu ne ka sai naira rassa mai di rasudu ladi yanzu ya takai he wata juma ana gobe sudu za ka saida ta in ba in ta saura ma he zuwa ranar sudu da sahe ma haka nan za ka saida ta kuma da ce yan koren sun dawo daga sudu su kama haka nan mu fa ya hewa mu halakan naira tunda wani bai ka zo na ma babu sefa kowa naira ce gare kuma kashi kuma babban matsalar mu ɗaya ne kashi ya yawa muna ne matsalar mu kawai to a ganin ku a matsayin ku na yan canji me ya kawo kaman yawaitar naira kuma ya ka karancin sefa zamani ne yanzu duniya babu kuɗi saboda Allah canjin ma yanzu in mutum yana canjin jika 500 yanzu ya dawo jika da hamsin ɗari saboda Allah zamani na babu kuɗi kuma su yanzu irin wannan masu kawo wannan naira su ba a magana kuɗi su da yan daji na wasu sun je sun sai da shanu ne kasuwancin shanu su sai da su kawo naira mu siya kuma su zai su siya a su je su sai da naira su kawo haka nan ne duk kama sektar in namu naira ya yi yawa akan sifa saboda sektarin an yi yawan aiki da naira ya sa naira ta yi sifa yawa ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga gure a jamhuriyar niger waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma ga shirinmu na gaba ana nan ana ci gaba da fafatawa a gasar zakarun nahiyar kungiyoyin kasashen turai na shekara ta 2026 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe inda kungiyar kwallon kafa ta psg suke karban bakuncin kungiyar kwallon kafa ta liverpool yayin da barcelona suke bar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid a yanzu haka bari mu leƙa kasar iran game da wasan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda ake shirye-shiryen gwamnatin kasar iran din dai ta ce a yanzu haka tana jiran yanke shawari ne kadai na halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi shi na shekara ta 2026 da zarar ta samu daga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa kan sauya wasanninta kamar yadda ministan wasanni na kasar hamid yamali ya shaida hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta rage kan mayar da wasanninta guda uku na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya zuwa kasar mexico sakamakon yaƙi da ake tsakanin kasar amurka da isra'il kuma kasar ta iran a nan kuma hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya duniya ne ta dakatar da kungiyar kwallon kafa ta cifa ina da take kasar Afirka ta Kudu daga sayan dukkanin wani yan wasanni saboda rashin biyan albashi. Kuma ta ce ya zama wajibi don dakatar da kungiyar saboda rashin cika ka'idodi da bata yi ba biyan tsohon mai horas da ita Luke Emaye. idan muka leka bangaren wasan kwallon raga kuwa kasar Rwanda ne za ta karbi bakuncin gasar kofin kwallon raga na maza karo na 47 na shekara ta 2026 wadda haka zai zama karo na farko da kasar ta karbi bakunci za a gudanar da gasar ne a Kigali daga ranar 20 ga watan Afrilu zuwa ranar 3 ga watan da 2026 idan muka leka bangaren damben zamani kuwa elizabeth usobe yar damben zamani da ke najeriya ta kalubanci zakaran damben ibf nina neke bayan nasarar da ta samu kan charlie emil a daren lahadi balada hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya masauraro kada a yi nisa ga abakar adam funtuwa zai sanar da mu irin wainar da ake toyawa a fagagen damben arewacin najeriya Hakan take masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada ban gargajiya da ake fafatawa a sassa daban-daban na Najeriya wanda kamar yadda aka sani a makon da ya gabata al'amari fa ya dau zafi wa arewatawa inda wato sarkin dambe ya ƙara zuwa ƙasa a kanin bello a fafatawa shi da bahagun alkawoji daga bangaren gurin mada wanda ta duniya da cece kuce amma fa duniyar dambe wanda aka yi wasan wanda arewatawa suka tashi wato gwiwa babu nauyi kamar yadda aka saba wato kowane bangare na tashi ba nauyi idan ya samu wato rashin nasara a wasan shi ko dai kudu ko arewa ko kuma gurin mada an fafata a jihar nasarawa ne wannan kuma shine kisa na biyu da bahagon alkawo da ke yi wa alƙanin bello a jere an ce dai wanda ya gani ya kori wanda yake ji masu sauraron mu bari mu ji yadda wato ta kaya ga kuma yadda aka fafata wannan wasa a jihar nasarawa. sallallahu alaihi kauce ya ke wanda ya kisa Gadon wannan za a taka tsakanin sarki Ali Kanin Bello mai tada mara daga bangaren Jamus da Bahago Ali Kawoje daga bangaren Gurmada. Bahago Ali Kawoje farar da mara.

Allah ba wa da gwamna mai abin da mai ta sarki na yana kallon ಬೇಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸರ್ಕಾರ ಕಲಿಬಲ್ಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಲಿಬಲ್ಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಲಿಬಲ್ಲು ಬಾಬಾಲಿಗಾಗಿ ಗೌರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಲಿಬಲ್ಲ ಬಾಬಾಲಿಗಾಗಿ ಗಡಪ ಮಾತಕ ಎದುರು ಕಾಂತಕ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರು ಅಮರ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರು ಕರೆದು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಆ ಗರಮಗಳು ಜಮಲ್ಲಭ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಲಿತ ಎನ್ನಸರ ಮಲ್ಲಭ್ಯ gwamnati ba ga alfahari sarki sarki sarki kai sarki sarki sarki sarki sarki sarki sarki sarki alika waje kuna ji yadda ake kuwa ana shewa na tsawon lokaci a wannan gida na Idris Bambarewa a jihar Nasarawa domin kuwa sarki ya je kasa kuma faduwa mai muni irin wadda ba a so sai da aka tana tana aka dago kuma na san cewa duniyar dambe ta kaɗu sannan ta sanya ido dama ta ga wannan wato kisa ko in ce wannan nasara da aka yi domin kuwa dama Ali Kanin Bello mutum ne mai magoya baya da yawa sannan ko mutum ne mai waɗanda suke so su ga an kashe shi da yawa kuma dai hakan dai ta riga ta faru in ba manta ba dai bagon alkawo ta buge shi a makon da ya gabata sannan ya buge shi a jihar sokoto inda shi ma sangom dai wanda ya yaro ne wajen bagon alkawo ya buge shi a jihar katsina ya zo kuma ya kara nema amma dai bai nasara ba aka tashi wannan wasa kuma a wannan makon ne aka buge alƙanin bello to ko ta kaya dai zai nemi fansa a ina za a buga wannan fansa za mu kawo muku a cikin shiri na gaba da zarar an haɗa wannan wasa abubakar adam funtuwa gta hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. To da haka wannan shiri ke kammala sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wato karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani sabon shirin. yanzu madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka yi hidima wajen isar da shirin zuwa gare ku ni sule mumuni barma ke cewa bisalam.